أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan mutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga ƙorewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kogon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana gidan dogo saman da yaya kasan da yaya tsakiyar da yaya ya mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikin bayin da ake karban kyawawan addu'o'insu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa kasar mu albarka a dukkan wata fitina Allah ya tunkure daga kasar mu Allah subhanahu wataala ya kara mana shagawa a zukatan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara ba mu damuna mai albarka dukkan wani wanda ke da matsala ta damuwa a cikin mu Allah subhanahu wataala ya biya masa ya magance masa muna kara roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa shugaban kasa lafiya Allah subhanahu wataala ya kara wa shugaban kasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa shugaban kasa lafiya Allah ya kara masa tagawa a zuciyarsa Allah ya kara masa adalci da rikon amana Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa masa akan amanar da ya dora masa dukkan abin da ba zai iya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce masa gaba abin da zai iya Allah subhanahu wa ta'ala ya tawwake masa dukkan cikin wanda ke da damuwa Allah ya magance masa dukkan wani wanda ke da amana Allah ya ba shi ikon saukewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa mana kada ya bar mu da wayen mu muna addu'a da nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya nasarullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida cikin suratul baqara a wannan shekara shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da dubu da da hudu da talatin da takwas mun tsaya jiya da ikon allah daidai kan aya ta saba'in yau za mu tafi a kan ta saba'in da ɗaya insha allah ta'ala gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai tambayoyi da kuma takaitacciyar sanarwa na darussa da aka samu wasu bayan Allah suka dauki nauyi da ake kasar sawa a kafafen watsa labarai wannan tafsirin da muke yi ni da ku wasu daga cikin su an samu wanda suka dauka wasu kuma kafafen watsa labaran su suka dauka wasu kuma suna neman wanda za su dauki nauyi Allah ya ba mu ikon taimakawa na farko akwai sunna tv ana sa tafsirin karfe biyar zuwa shida shine daidai lokacin karatu to da ka duk wanda ya zo jin karatu layi Wannan kuma ya sau ladansa to amma dai zuwa zakirin da ya fi sai na biyu akwai afirka tv ina ganin basiri kenan wanda shi kuma daga karfe goma zuwa karfe sha ɗaya ne insha Allah ta'ala na dare sai na uku akwai express radio kano daga karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na hantsi sai kuma na hudu akwai freedom radio kaduna daga karfe 1 da rabi zuwa karfe 2 sai kuma akwai DITV Kaduna karfe 11 na dare sai kuma akwai Rahama Radio Kano karfe 9 zuwa karfe 10 na dare sai na bakwai akwai Freedom Radio Kano daga karfe 11 zuwa karfe 12 sai akwai Dala FM Kano shi karfe 5 zuwa 6 shi ma na yamma sai kuma akwai firamin radio kano daga karfe 9 zuwa 10 na dare akwai arewa radio kano wannan bayan da lokacin sai kuma progress radio gombe karfe 10 da rabi zuwa karfe 11 sai kuma fm hadeja daga 4 zuwa 5 sai dai wanda ya dauki nauyin ba a bayyana sunansa ba sai kuma nta bauchi daga karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi 8 na dare sai brc radio bauchi daga karfe 12 zuwa karfe 1 na rana sai nta dutse daga karfe 8 zuwa 8 da rabi na safe dukka na kano da muka bayyana wanda ya dauki nauyi mutum ɗaya ne shi ne Allah ibrahim gerawa ah, wanda yake amini na ne kusan ya ɗauki na watsa labarai akalla kusan guda bakwai ko takwas shi kadai Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna da shi da iyalansa da iyayensa gaba ɗaya da zuriyarsa sai kuma na gombe alhaji habu mu'azu shi ya dauki nauyi na progress radio shi ma Allah ya tsunduma shi a aljanna sai na nta dutse akwai professor usman adamu na federal university dutse shi ya dauki nauyi shi ma Allah ya tsunduma shi a aljanna nta bauchi da BRP bauchi an ce nije to da naji ba a dauki nauyi ba tukunna ko da freedom radio kaduna duka wanda sai kuma na fm hadeja ba a san sunan ba amma an dauki nauyi so duk wanda ya taimaka Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya tsunduma mu aljanna gaba ɗaya mu da su na biyu akwai yan tambayoyi takaitattu da ke hannuna wanda babu laifi a dan kalli kola kaɗan daga shi saboda kunci na lokaci wannan yace ce assalamu alaikum malam an juya mana alƙiblar masallacinmu cewa ba daidai yake ba da alƙiblar. amma suka ce na farkon ma daidai ne malam muna cikin rudani amma na ba mana cikakken bayani don Allah a <laughs> ah, kallon alƙibla a yi sallah wajibi ne a musulunci kamar da ƙur'ani suratul bakara ya bayyana da cewa ne kallu ba wajibi ka fi sama ka falanwalliyannaka bulatan karbaha don haka kallon alƙibla a yi sallah wajibi ne kuma an ce alƙibla ba za ka ce gabar ba saboda mu muna najeriya ne muke kallon gabar saboda ka'aba makka na gabar da mu amma akwai wanda shi kuma gabar yake da ka'aba ina yake kallo yamma yake kallo ya sallah wanda kuma yake kudu da ka'aba zai kalli ina arewa ya sallah wanda ke arewa da ka'aba ina yake kallo kudu so zaka dan Najeriya ne yake kallon gabar amma wanda kuma yake gabar ita shi kuma yamma ne alkiblarsa so da haka ko ina mutum yake a duniya zai kalli ka'aba ya sallah geographically kuma bincike ya bayyana cewa ka'aba ita ce tsakiyar duniya gaba daya inda aka gina ta shine center na duniya gaba dayanta wanda yake bayyana mana wani mu'jiza kuma na Allah subhanahu wata'ala da addinin musulunci a bayan ga wannan ana tsananta cewa mutum sai ya kalli ka'aba head on ga wanda ke kusa da ka'aba ne kaman kana makka ko kana masallacin to dole sai ka kalle ta ko karkacewa kadan ba a bukata shine head on dole sai ka kalla amma ga wanda yake nesa da akaba kaman Najeriya shi wannan dole sai yayi wannan in ya samu ikon yin haka ya kalli setinta directly haka ake so in haka bai yi ba matukar ya kalli jiha na alkibla bangaren gabar din yayi sallah insha Allah ta'ala sallar ta yi saboda hadisi ya inganta da cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun dukkan abun da ke tsakanin mafita rana da mafadanta matukar ka kalli bangaren to wannan alƙibla ne wannan sheikh muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullahu ta'ala cikin fiqhul ibadat shafi na 154 yace duk wanda ke nesa da ka'aba ba wai sharadi bane dole sai an samu direction din with accuracy ya zama babu ko kadan karkacewa ya kalla in hakan ya samu shi ya fi dacewa amma in haka bai samu ba wannan ba matsala bane na biyu a zamanin manzon Allah sahabbai sun taba yin sallah a dare saboda tsananin duhun dare ba su iya gane ina alƙibla take ba da gari ya waye sai suka gane ba su yi sallah ta alƙibla ba suka zo manzon Allah complain sai ya gaya musu cewa su jira sai Allah ya turo wahayi da cewa me fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka kalla dan neman yardar Allah ko da kun kauce wa alƙibla a kuskure in dai yardar Allah kuke nema to a wurin akwai yaddar Allah din in ba da gangan muka kauce kibla ba mun yi sallah sai muka yi sallan gabar maso kudu da muka zo sai aka ce ai ba nan bane lokacin sallah ya wuce shikenan sallar mu ta yi dan man manufar ba kawai wai kallon aljibla ba manufar nufin Allah shine na farko kallon aljibla kawai an dora maka ne biyayyar ka ga Allah ya sa kake bin wannan kallo din sau da kafa mafu bai kula ga wannan idan kuskure ya faru masallaci zama ya dan kauce kaɗan matukar ya kalli gabar inda ga najeriya ne in aka yi sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi an tambayi lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya akan wannan matsala a juz'i na 17 wani masallaci ne cewa ya bar al-qibla da 17 degrees wato degrees 17 kauce qibla aka tambaye su menene matsayin sallah suka ce sallar da aka yi ta yi? in an samu dama da za a gyara shi ya kalli alqibla babu laifi haka ke bira cewa to ala ayi halin abinda musulunci ke nuna mana kar mu shagaltu da fada akan karamin kaucewa din babban abu na farko ita ce manufar mu shin duk da muka kalla Allah muke nufi ko ba haka ba na biyu kar mu rusa masallaci ko mu canja bangaren alqibla har sai mun samu yaqinin akwai kuskure na uku kar mu kuskura wannan ya raba kanmu kada mu kuskura saboda haduwar mu akan gaskiya ce muhimmanci akan sabanin ya kauce alƙibla ko bai kauce ba na san dai duk inda aka yi masallacin gabar yake kallo ba za a yi masallaci a Najeriya kalli kudu ko arewa ko ya kalli sama maso kasa ba dole ne zai kalli gabar da to ko da karamin kaucewa ne ai akwai sauki a ko so kada mu takura kanmu abin da yake zama wajibi istiqbalul jiha liman kana ba'idan anil haram in ka kalli jiha din kaman gabar daga inda kake to wannan shine muhimmi amma samun sau da precision da accuracy wannan ba a wajabta maka ba kai iya ijtihadin ka yanzu ma muna da na'urori ne na iya ganewa amma adawa zai gane yanzu shekara 100 wa ita iya ganewa ba kawai kirrado ake ba kuma wanda suka yi musulunci a lokacin ba su yi mu nagarta ba a yanzu ba a wannan gaba da wannan zamanin dan kodi ya zo yi ba za ka ce ka ya fi nasa ko nawa ya fi nasa ba za mu kwatanta ba so kula ga wannan abin da ke da muhimmanci tsarkin zuciya da manufar mu ta yin aiki Allah ya samu wani lafiya tambaya ta biyu assalamu alaikum Allah ya shiga fata malam Allah ya kara wa malam imani amin wannan masoyi na ne na ga amin da aran mama go kana neman kari ko yake ka eh aran ma yake shi ma yana neman kari shi ma na dauka gogo aran mami shi ke dan ya eh, ba yake ina subhanallah ji aran ma yana neman kari to gaban zuwa mu addu'a sai a kara da aran mago shi ma yana bukata kari imani na dauka mu ne masu rauni yace ina da bukatar addu'a matata tana da juna biyu ina bukatar addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya albarkaci abinda za a samu a kuma ba mu shawari to muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sauki iyalin ka lafiya dukkan wata mace mai juna biyu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sauke ta lafiya mun san ta ko ba mu san ta ba Allah ya sauke ta lafiya kuma abin da ke cikin ta Allah ya masa albarka a ko ina take a ah, zan ba da shawari akwai wani darasi da Sheikh Muhammad Salah Al-Saimi rahimahullah yake fatawa nurun ala a cikin kasar na 257 shafin farko ya ce bai tabbata an samu a wata addu'a specifically a sunna na cewa mata mai ciki za ta karanta ko a karanta mata ba amma ƙur'ani ya ce wani nazir minar ƙur'ani ma kuwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin shi dukkan ƙur'ani magani ne sai ce tajriba wato irin gwadawa trial da ake yi ya nuna cewa akwai ayoyin qur'ani da idan ana karantawa mace mai naƙuda tunda qur'ani an ce magani ne yana sauwaka mata naƙuda kuma iya sauwaka mata ɗaukan ciki daga ciki yace ayoyin da ke magana akan sauƙin al'amari kaman yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra duk ayoyin da ke magana akan sauƙin al'amari Yuridullahu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum usra fa inna ma al-usri yusra yusra dukkan tsanani akwai sauki tare da shi da irin hadisan da ke cewa la sahala illa ma hu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala da kuma ayat da Allah yake cewa wa ma tahmilu min unsa Wala la tad'u illa bi ilmihi waɗannan ayoyi yace gwadawa ya nuna cewa duk lokacin da mace ke da ciwon nakuda ko take da ciki in tana yawan karantawa ko ana karanta mata ko a tofa a ruwa ta sha da ikon Allah ana samun saukin naƙuda ana samun saukin daukan ciki Allah subhanahu wata'ala ya sauki dukkan mace mai juna biyu lafiya na uku yace alhamdulillah masha Allah muna godiya wa malam ganin wata ramadan Allah ya kara wa malan lafiya da imani Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare a masha Allah malan ah, muna neman karin bayani akan yin amana jawabi akan girman ziyarar masallacin akasa da falalarsa ah, mun gode akan bayanin da aka yi ah, alhamdulillah mun gode Allah ya saka da alheri bayan haka malam don Allah a mana karin bayani akan sallah a masallacin harami na makka da kuma masjidin nabi da yawan lada da falala a masallacin nan masu girma da daraja Allah ya saka da alheri kuma ya sa a sha ruwa lafiya amin akan falalan sallah a masallatai guda biyu akwai hadisi na ibnu majah hadisi na 1406 wanda sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin irwaul ghalil fi takhrij hadisi manar sabil juz'i na 4 hadisi 146 da manzon Allah tsira da abinci sabba daga yake cewa as-sala fi masjidi hada afdalu min alf salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram yace sallah a wannan masallacin na na madina iya da falala da lada fiye da sau dubu akan wani masallacin da ba shi ba amma kuma banda masallacin na harami da wannan ke bayyana masallaci sallah a masallacin fiyayyen halitta a madina ya bi sallah a masallacin duka da ke abuja da kaduna da gombe da bauchi da maiduguri da yobe da lagos da oshun da oyo da falala sama da dubu daya ya fi wannan saboda wannan wani daraja ce da Allah ya bashi sannan kuma sai yake cewa wa salatul masjidil haram afdalu min mi'a wa alf salatin fi ma siwa yin sallah a masallacin harami da ke makka ya fi wani wanda ba shi ba in ka cire na madina da kuma na akasa da falala sau dubu ɗari sallah ɗaya ya fi sauran da falala dubu ɗari wannan ya sa kake ga mutane 'yan najeriya idan su. buɗe suke ƙoƙarin tara kuɗi su je su bauta Allah subhanahu ala dan idan ka je kai kwaliki kai ibada darajar da kake samu Allah ne kada ya sani kisa duk wanda Allah ya waje dan dogo ya je wurin ya tsarkake zuciya yayi ibada ta sati sati biyu wata daya ladan da yake accumulate yake tara Allah ne kada ya san kansa. a masallacin Aqsa da ke Palestine na Jerusalem annabi tsira da aminci tabbata gare ce shi kuma falalasta idan aka dauka masallacin annabi ya fi sau hudu so na annabi kuma ya fi sauran namu sau dubu to ya zama kenan shi masallacin akasa sallah daya ya fi sauran masallatai da 250 falala Wadannan su ne masallatai da suka fi kowanne falala a wajen ninka lada akwai sauran masallatai irin masallacin uba shi falalan sana na ba man taɓa harafi bai ne sun ma'ata masu da ƙuba masallafi satin kana ka ajiyar umara wanda ya alwala daga gida ya je masallacin ƙuba ya nafi da raka a biyu iya da ladan kamar ya yi umara ne a rayuwarsa akwai masjidu kai da ke nan wajen mina shi ma iya da tarihi annabawa da yawa sun yi sallah a wannan masallacin sai eh, mafiya yawan annabawan da Allah ya turo in dai sun ketara wannan wurin to sun yadda zango sun yi salla a wurin yana da wahala ka samu wani masallaci ɗaya da aka samu annabawa da yawa sun yi sallah irin wannan masallacin shi yasa ba a ce ga wani falla na daban ba amma iya da dadi in kana ne na wata ranka je kai sallah a je kai sallah masallacin da annaba suka yi sallah ai akwai dadi ko to waɗannan su ne masu falala din amma duk inda muka yi ibada ko a ina ne Allah subhanahu wata'ala zai gani kuma zai karba idan ba mu samu ikon zuwa can ba Allah ba zai haramta mana ladan mu ba Sheikh Usman dan Hodi Allah ya ji gansa bai taba samun ikon zuwa masallacin ya yayin sallah ba ko ya taba samu babu wani hadisi da yake ya taba zuwa ya sallah so da babbar magana Allah ya taimaki wani rabin minista <laughs> ah, mun yi babban bako kuma ɗaya daga cikin shugabanni namu ah, honorable minister for youth and sports barista solomon dalon ah, yanzu nake samun sakon ya ce yau da shi za a yi wa'azi ya zo ji wa'azi bil hakika akwai akwai faran da rai a duk irin hidima irin nasu ya bari kuma ya zo ya ce ya zo ya ji wa'azi ranka yadda zai kyau ka miƙe al'umma su ganta a babin girmama ba akwai talakawar kadewa kuma bil hakika ina ina da gina kana da fan da yawa a nan So eh, bin hakika dade na farko mun ji dadi da wannan girmamawa da da kai duk da irin hidima irin naka mun san kana da ayyuka da yawa ka bari ka taho mun yi farin ciki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka akan duka abin da ka saka a gaba na biyu ranka ya daɗe kana da masoya da yawa a wannan masallaci kuma kana da masoya da yawa a arewacin Najeriya kuma kana da masoya da yawa a Najeriya in akwai babban dalilin da ya sa wannan shine jama'a suna kyautata maka zaton cewa na farko kai mutum ne mai amana ana ganin ka kana da rikon amana na biyu kuma ana ganin ka cewa zaton da ake kyautata wa mai girma shugaban kasa Allah ya kara masa lafiya kana cikin na hannun sa waɗanda ya da su a kan rikon amana da adalci na uku kuma al'umma suna ganin kai mutum ne wanda yake adalci na daɗa ina jin hirar sa a rediyo shekaru da dama idan ka zo za ka yi magana a rediyo garinka ko kasarka ko kabila ko addini bai sa kai zalunci gaskiya kake bana, wanda samun irin ka masu kokarin faɗan gaskiya a Najeriya sun yi karanci ko a masallacin na da suna sha'awar a ce Allah musu baiwa da iya faɗan gaskiya irin nata saboda duk sai da ka tashi magana ko sai da gaskiya ko babu za ka da gaskiya ko da arewa na da gaskiya ko ba ta da shi za ka fara tare da kai ɗan arewa ne ko addinin da kake kina da gaskiya ko bai da shi kana fada to abin da ke burge ka mutane suke da ka shine tsage gaskiya kuma ko kan wata bi ana sa greda a faɗe ta da wuce dan ka dade wannan abu ayi kokarin riko da shi tunda ka zo ka ji wa'azi rake akwai wa'azi na musamman zuwa gare ka wannan wannan ababin girmamawa ne wannan wa'azi da zamu yi na musamman ranka da shine mu bayyana maka gaskiyar menene addinin musulunci akwai misconceptions da yawa akan musulunci akwai misunderstandings da yawa akan musulunci kuma an fata cikin musulunci a wurare da yawa to the extent that wanda bai zo irin yadda ka zo wurin mu ba ba zai fahimci ma menene musulunci ba dalili na farko ba dukkan aikin da musulmi yake zama musulunci ba a cikin musulmai akwai waɗanda suke kokarin su bi abin da musulunci yake a cikin mu akwai da ba ta iya abin da musulunci yake in ana son fahimtar musulunci kar a duba aikin musulmai collectively a duba mai qur'ani da hadisi yake shine musulunci ayyukan mu watar muna dacewa idan mu musulunci watar muna kuskure idan ba musulunci ba ne, na biyu kar a fake wa media wajen sanin musulunci kashi 99 cikin ɗarin media ba sa faɗan gaskiya a kan addinin musulunci idan abu ya faru da zai ga an karkace sai shi an faɗi abin da ba haka yake ba don a nuna musulunci a wani mummunan fiska ranka yi zan baka wani misali dai a yadda ake ɓata musulunci a midiya wanda ya saba irin adalci nata. a wata kasa daga cikin manya-manyan kasashen duniya wani musulmi dan kasar saudi arabia ya ce kasar me ke faruwa sai ya kare zai kashe wata yarinya karama sai je da karfi ya kwace ta har suka da kuda karar sai kashe karar su kasa sai suka dauka dan kasar ne sai suka kawo labari cewa wani jarumi dan kasarmu ya kwace innocent yarinya kuma ya kashe mahaukacin kare sai aka fara banza. shi da ya ce yake musu a shi ba da kasa bane dan saudi arabia ziyara ya kawo ke wace gari sai aka canza labarin sai aka ce wani dan ta'adda musulmi daga saudiya ya kashe karen da innocent dog amma maganan ya yi da ciwon innocent girl kuma is deleted wannan yake bayyana cewa mafiya yawan midiya ba duka suke da juriya rage da suke bayyana musulunci a siffar da ya dace a fahimce shi ba wannan yasa in mutum ya zai ji rediyo ko tv ba zai fahimci musulunci ba sai dai ranka da ne yadda ka zauna ka fi musulun mai girman shugaban kasa ka san mutum ne mai gaskiya to irin gaskiyarsa haka musulunci yake a yi amanarsa da an san bai saci dukiya ba duk amana da aka ba ya rike to ran gaida haka musulunci ya ce a rike amana sannan da wasu makamantansu wanda ka zauna da su wanda suke da ko irin na karar gaida wannan shine musulunci musulunci ya ce mu rike gaskiya ya ce mu yi amana ya ce mu yi adalci adalcin musulunci yace wala yajri man nakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya yace gaba da siyayya da wani yake muku kar idan za ku yi hukunci ku zalunce shi ko da makiyinka ne a musulunci dole ka masa adalci ba wai wanda yake kabilar ka ko musulmi ko gari ne shine condition na adalci ba in islam is obligatory for you to be just even to your enemy wanda yake yi wa typical enemy da nisa bindiga zai harbe ka idan kes In sai zo gaban ka dole ka masa adalci in an zalunce shi dole ka kwato haƙƙin ka ka bashi ranka ya dade qur'ani ya ga mana duk duniya ba wanda suke jin musulmai irin yahudu amma duk da haka Allah ya saukar da aya 20 da yan kai a qur'ani yana kubutar da bayahudan da ake so a zalunce shi yana cewa zalunta ta za'a yi ranka ya dade qur'ani ya ce duk duniya babu addini da ke kusa da musulmai kamar kristoci لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فإن الكريستوسي قرآن يجب أن قصدهم dalili sun yadda da annabi musa da sauran annabawa sun yadda da annabi isa ranka yadda na sun da aka yi farin ciki ga mu musulmin yadda da annabi isa da salam jesus alamar misali suna na isa ne ranka da sun sun sani kaga wannan shine alama practical mun yadda da annabi Musa mun yadda da cewa an aike shi wata irin aikuwa ta daban wanda babu mu ba tare da a cikin bangarorin kristoci akwai wanda ban imani da wannan ba mu ran kai mun yadda da cewa annabi isa ka aka haife shi babu baba mun yadda da cikin ulul azmi na rusul faslan annabawan Allah ran kai mu mun imani da at-taura mun yi imani da injila kuma mun yi imani Allah subhanahu wataala ya sauko su abinda muke da awa gare ka ran kai a wannan damar ne kawai dan gaba za ka kara matsawa kawai ka ce ka yi imani da annabi muhammad shi ne kai abinda mai girma minista ne mun yadda minista mu ya yi imani da annabi musa ya yi imani da annabi isa yanzu abu da ya sauran ko shi ne ne muna da yi da aka yi imanin nabi Muhammad da duk abin da ya zo da shi shi ke nan da komai dan zulmenin gafin da an gama komai da komai bin hakika ran kai ne wannan shine sako din da muke kira zuwa gare ka aka imani nabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ran kai ya ruho cikin injila muka duba Deuteronomy 18:18 a cikin Old Testament ranka da in aka duba za a ga clearly sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka duba the book of John akwai so many verses da ke magana akan zuwa annabi Muhammad a matsayin sa na comforter kuma in ka duba 1818 da ake cewa prophet like unto Moses is a clear indication prophet Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranka yake sabon sai da cikin Bible ba cewa zai zo da kuma annabi mu zai ce mana an turo bible to zaka idan musulmi yake shi bai yadda Allah ya saukar da bible ba bai yadda Allah ya saukar da injila ba zai zama musulmi ba zai zama ba dole musulmi sai ya yadda da Allah ya saukar da injila ranke da shi to ranke da muna aiki da wannan dama saboda irin girmama ka da muke yi da matsayin ka da muke yi muna ga ka karanta da zuwa ga ƙara abu ɗaya shi ne imani da annabi Muhammad bayan nan bayan karatu insha Allah za mu dawo zuwa ga honorable minister muna mara da kake karan kana Allah ya kiyaye mu gode azuwa ku da Bismillah ar-Rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ta jiya da muka a kai Allah yace qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma fi banu isra'ila suka ce wa Musa alaihi salam ka roka mana Allah ka ba sai Allah mu ba yubayyin lana ya bayyana mana ma hiya wace ce ita saniyar innal sha baha alaina mu shanu suna kama da juna gare mu wa inna insha Allah la muhtaduna suka ce in har Allah ya yarda mu za mu zama shiryayyu mafhum tayyib wannan aya mun fasara je zamu tashi yau ta gaba da ta 71 kana sai ce innahu lalle shi yaqulu yana cewa innaha lalle ita baqaratun saniya ne la zalulun wacce take ba wata koran riya ba tusirul arba ai bi ma'ana ba ta noman ƙasa wala taskil harsa sannan ba ta shayar da tsirrai musallamatun lafiyayyar saniya ne ba gurguwa ba ce lashiya tafiha babu wani kala a jikinta sai wannan fatsi wanda yake ruwan ɗorawa kalul ana ji ita bil haq suka ce yanzu ka zo da gaskiya fa zabahuha wa ma kadu yaqaluna sai suka yanka ta amma sun kusa kaman ba za su aikata haka ba kamar da muka bayyana abin da sa aka saukar da wannan ayoyi shine zamanin annabi Musa alaihi salam an kashe wani mutum wanda kuma da dalilin kashe shi zama kabilu biyu za su yaki kamar yadda yanzu ya zama ruwan dare ina kashe wani mutum da sai ga zargi ya fara faruwa kabila nan ta zargi wannan wannan ta zargi wannan to a lokacin zai kai su ga yaki sai suka yi shawarin tunda annabi Musa annabin Allah ne mu je wajensa mu roƙe shi ya roƙi Allah ya bayyana mana waye kashe wannan dan mu sani wannan shi zai taimaka kada ayyaki shi kuma Allah subhanahu wata'ala da baya bukatan a zubar da su shi yasa addinin musulunci babu addinin da a duniya yake kare jinin dan adam irin addinin musulunci shi yasa qur'ani yayi bayanin sebin ran dan adam guda daya Allah yace fa ka'annama ahayan nasa jami'a ka kubutar da mutum ɗaya daga halaka ladanka kaman kayi sabin generation ne gaba dayan sa gaba ɗaya generation wanda yake ma ba musulmi ba dan amana ba musulmi ba annabi yace man ka salamu ahidan lam yajid ra'ihatal janna wanda ya kashe mutumin da ba musulmi ba wanda yake ma'abocin amana mai zaman lafiya sai musulmi ya kashe shi annabi ya ce musulmin nan ba zai shiga cikin aljanna ba musulmi ya kashe wanda yake ba musulmi ba wanda yake mai neman zaman lafiya wannan yake bayyana maka shi addinin musulunci yana kara jini ba ma jinin mutum ba annabi daga cikin annabawan Allah tururuwa ta taba cizon sa a cikin hadisin muslim sai kona gidan tururuwan gaba ta. sai Allah ya turo wahayi a tambaye shi wa yace na gidan tururuwa yace wata ta cije shi ta shiga ramin Allah yace ai dai ta cije ka yayi sauran innocent tururuwa da ba su cije ka ba kuma za kashe su annabi yace yana fada hadisi yake cewa Allah yace yayi zaka da ka kace su kana su yin tasbihi suna yi wa Allah tasbihi tururuwa ka kace su a musulunci ba aka samu mace ta shayar da kare yana cikin kishirwa kuma matan nan karuwa ce karuwa ta shayar da kare dalilin wannan annabi ya ce Allah ya gode mata ya gafarta mata ya bata aljanna akan ta yi sabin rayuwar kare daga halaka Allah ya bata aljanna karuwa a musulunci ne mace ta kama kulliya ta daure ta hana ta abinci kuma ta hana ta ikon ta je ta nemi abinci dalilin wannan annabi ce mata tana wuta saboda ta zalunci kulliya wato shi a musulunci ba magana akan human right bane dukkan halittu an kare haƙƙinsu a musulunci ko bishiya an kare haƙƙinka kar ka zalunci bishiya ka yanke ta ba dalili kawai ta fadi dan ka ji daɗi addini bai yadda da wannan ba ba za ka taba ice ba sai dai akwai maslahar da zai taimake ka ko za a yi magani ko za a hura wuta amma a yi tsare bishiya don a tsare ta a zalunce ta musulunci bai da haka ba kisa duk halittu ba wai dan adam ba addinin musulunci ya kare haƙƙinsa ranka yadda yana cikin sakonin da midiya ba sa fada amma su ne asalin karantarwa addinin musulunci duk halittu an kare haƙƙinsu hatta dabbobi musulunci ya kare haƙƙinsu kuma bai yarda a zubar da su ba sai da dalili mafu tayyib kula ga wannan me ke faruwa sai annabi Musa ya yi addu'a ga Allah sai Allah ya turo waɗannan matakai mun yi bayani suka ce wacce ce saniyar jiya aka musu bayanin wata irin saniya ce ko sai a ita ba budurwa ba ba tsohuwa ba tsaka tsakiya take suka ce a gara bayyana musu me launin ta aka ce inna ha bakaratun safara ufaqi'un launuha tana da fatsayin kala ne kuma kala ɗaya ne ta surrun nazirina in ka kalle da suna burge masu kallo to shine anan suka ce a bayyana musu wata irin saniya ce in makiya suka ƙara maimaita tambaya ta nawa ta uku ɗazu sun ce maki an bayyana ki la faridun wala fikirin suka ce ma launuha aka ce ga karan safra ufaqiul launuha ta suka ake ta kuma mafi wacce ce on necessary tambaya wacce ce wacce ce saniyar babu dalili a nan wai wacce ce wai menene sana'ar saniya shine ma gidan da Allah mai hada ka da tambayar sana'ar saniya qala innahu yaqulu innaha baqaratun yace lalle ita saniya ne la zalulun mafhum tayyib la zalulun saniya ce wacce dake ba ta da tarbiya ta musamman ba ta da tarbiya ta me ta musamman wato ba wata korariya da ga mata wata sana'a bane. tusirul arba bi ma'ana ba ta noma wala taskil harsa kuma ba a bayi da ita ba saniyar noma bane kuma ba saniyar bayi bane. musallamatun lafiyayya ce ba gurguwa bane sannan kuma ba makahuwa bace, ba wata mai yankakkiyar gaba bane ya lashiyata fiha kuma babu wani launi a jikinta sai kala daya kalu sai suka ce al'ana yanzu ji'ita bil haqqi ta zo da gaskiya inda tun da aka ce inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara da sun yanka malamai suka ce ibn abbas Allah ya kara masa dace da Allah bai wahala su ba kowace sani aka kama aka yanka kai amma da suka ce makiya wacce ce zaka ce innaha baqaratun la faridun wala bikr suka zaki ta ma launuha sau yawan tambaya yasa aka ci gaba da basu wahala shi yasa a ka'idan musulunci karka tambayi abin da bai da amfani gare ka duk tambayar da za ka yi a rayuwa ka yi tambayar abin da kake ga zai maka amfani a duniya ko zai maka amfani a lahira ko zai maka amfani duniya da lahira amma duk abin da saninsa da rashin saninsa bayi da amfani karka tambaye shi kuma duk abin da aka umarce ka na ibada kar a tsawaita tambayoyin abin da ba su da muhimmanci a ciki sai ka yi idan wata ran kana karatu ka zo kan wata matsala sai ka tsabbaka amma yawan tambaya bai cika zama da alheri ga mutane ba musamman tambayan abin da bai da wani amfani na ibada gaba gare ka mafhum don haka sai aka ce suka ce al'ana jika bil haq ya zo a cikin isra'iliyat cewa sun samu saniyar a wajen wani matashi ne wanda yake mai biyayya ga mahaifiyarsa kana barra li ummihi sai ya zama aka yi ya sai ya ce a a mai sayar aka yace a da aka matsa masa sai aka yace kudin saniyar shine a fede ta katan ta dora zinare dukkan nauyin zinaren da fatan zai dauka shine kudin ta kaga ai ta yi tsada tayi tsada a ce zinare da zai iya daukan ta gaba daya ina ga ai wannan kudin zai sai kauye na na fantami a ce fata saniya duka zinari da zai dauka ina ga zai iya sayan gari guda haka suka wahalar da kansu kuma Allah ya ba su wahala don me don tambaya ta yi yawa ke sa duk abin da ba zai maka amfani ba kar mu yawaita necessary tambayoyin da ba za su kara mana kusanci da Allah subhanahu wata'ala ba wanda ba zai kara mana imani da Allah ba bai dace mu tambaya ba mafhum ba haka a lokacin sai suka samu suka sai ta wannan ya zo cikin isra'iliyat ne isra'iliyat kuma in bai ci karo da qur'ani ko hadisi ba malamai suka ce ba ma gaskata shi ba ma karyatawa sai da in ya ci karo da qur'ani so a nan wurin qur'ani ya zama silent qur'ani yayi shiru bai ce komai akan me ba akan wannan tarihin a saurari karatu mana ƙur'ani ya yi shiru a kan wannan tarihi na ina aka mallaki wannan saniyar ta ina aka same ta a hannun waye ƙur'ani bai fada ba duk abin da ga ƙur'ani bai fada ba hadisi bai fada ba to da sanin sa da sanin sa bai da amfani baka labarin a wajen wani aka saya ga kudin ta ga wahalar da aka sha bai da amfani yasa ƙur'ani ya shiru abin da ke da amfani a nan sai aka koya mana to shi sunan wancan isra'iliyat kuma isra'iliya shiga cikin la tusaddiqu ahlal kitabi wa la fadhabahuha sai suka saya suka yanka ta kalmar azibu shine yanka makogoro da jijiyoyi guda biyun nan wa ma kadu ka kada sun kusa kaman ba za su aikata ba kai ka ce sun kusa kin aikata amma dai sai Allah ya taimake su suka aikata saboda sun ce wa inna insha Allah la muhtaduna da wannan malamai suka ce idan ka rike Allah ka saba kiran Allah a cikin abu ko da za ka sabu Allah to sabo da kiran Allah Allah yana iya intervening ya sai bin ɗinka a wani hali kisa da biyu sai ishe mu darasi ai wa kad hammat bihi wa hamma biha shine zahirin qur'ani laula an ra'a burhan rabbi sai Allah yake kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin tunda iya cikin bayi masu ikhlasi dalilin wannan Allah ya tsebin annabi Yusuf tare da shaidan ya zo ya samar bukatuwa ga mace amma duk da haka sai Allah ya kada shi da mai don ikhlasinsa to sa ambaton Allah riko da Allah mm. imani da Allah yana sa lokaci fitina ta fi karfin ka sai Allah ya tunkuɗe maka baka ma san ya faru ba shi yasa anan sai Allah da suka kira Allah saboda wa inna insha Allah la mutaduna sai Allah ya taimake su kai nasara sai suka yanka suna yanka aka abin da ya faru shine Qur'ani sai ce وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وإذ قتلتم نفسا yake ku tuna lokacin da kuka kashe rai fadara atun fiha kuka yi ta turere ni ya wajuna wane tura wane laifin wane tura wane laifin wallahu Allah mukhrijin mai fitar da ma kuntum abin da kuka kasance na kuke boyewa ne da aka yanka dabba din to sai Allah ya dauki matakin da yanzu zai bayyana musu to anan sai Qur'ani ya ce wa iz qataltum ai wa zkuru iz qataltum kutuna lokacin da ku banu Isra'ila kuka kashe rai bi ma'ana wani a cikin ku ya kisan kai faddara'atun fi aita da fa'atun fiha shine wane ce wane ne wane ce wane ne kabila nan suke kabila kaza ne kabila kaza suke kabila kaza ne shine faddara'atun fiha kowa yana tunkuda saboda ɗabi'ar dan adam shine laifi bai da ne bai da ubangida su kuma wanda dan kabilar shi ne mai kudi a kabilar shi ke taimakon su yanzu an kashe shi ko ba san waye ba za ka zargi yan uwansa bisa ga ɗabi'a baka zarga sai ka zargi wata kabila zargan wata kabila kuma shi ake kira eh, allo shine circumstantial evidence in akwai abokin gaba da ya taɓa bayyana gaba da kiyayya gare ka ran yana fa faru gare ka in za a yi bincike sai a ce su waye abokanan gaban sa me da ne suka ce in aka bude waya sai a ga ka masa text ce zan ma kaza kuma sai zan ya faru ko ba kai kai ba saboda circumstantial evidence yana da wahala ka kutar da kanka to wannan ya sa yan kabila take zargan wata kabila suna da yar wata kabila ne ta yi shi sa Allah yake fadara'atun fiha kuna ta tunkuda wa juna wallahu mukhrijun Allah ne fitar da makuntun kuntum taktumuna abinda kuke boyewa shine a cikin ku da suke ɓoyewa sun san waye kisan kai amma ba su son me su fada saboda dan uwansa ne akwai wata maslaha ashe kenan dan uwansa ya kashe shi ba wani bako ba ba kuma dan wata kabila ba wanda yake kara bayyana mana kenan ashe ba ko da yake circumstantial evidence ke zama hujja ba a zamanin manzon Allah da aka saukar da ayoyi a kuma da bayahude sulke wani ya sata sai kai gidan bayahude a zamanin manzon Allah ya boye an zo ana sacin gida gida sai aka samu sulken a gidan bayahude yayi rantsuwa yace shi bai sata ba aka ce ba zai yi ba me dalili saboda circumstantial evidence an samu a gidanka a ɗakinka a kulle kuma kai ka buɗe ɗakin da za a ce ba kai ka sata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin yanke hannunsa sai Allah ya saukar da ayoyi kusan guda 20 a suratul nisa yana kare shi yana exonerating bai hulun cewa ƙarya aka yi sharri aka masa dauka aka aka gidansa shi bai yi laifin ba akan sa Allah ya saukar da ayoyi yana wanke shi da wannan mazan Allah ya fasa masa hukunci Allah ne ya sai ɗinsa wannan ba shi da irin adalcin musulunci duk ayoyin nan har yanzu ga su a a akan ba yahudi muke karantawa kuma ana kare sa ne a musulunci wanda yake na mana ba ko su yake circumstantial evidence ke zama dalili ba tunda shi bai hudan har dakin sa an samu kuma a kulle ne kuma shi bude dakin aka yi satin aka samu a shi kenan kaga yayi ne ya rufe kofa da barawo yana iya faruwa a zo a dasa maka wani abu a gidanka ko ofis ɗinka ko a motar ka baka sani ba kuma a maka tuni a zo a bincika a samu wannan yana iya faruwa da dan adam ke sa ko da yaushe in ba wai yaqinan abu ya bayyana ba to musulunci ya karantar da al-khata fil afwi khair min al-khata fil uquba kai kuskure wajen yin yafiya shi yafi sauki a wurin Allah da kuskure wajen azabtar da mutumin da bai laifi ba mafhum tayyib zaka fajjara atin fiha kuna tun kudaide ne yawa juna kowa yana faɗan dan uwansa ya wallahu Allah ce mukhrijin mai fitar da ma kuntum taktumuna abinda kuke bocewa kalmar mukhrijin ala wadani mufilun ismul fa'il ne bi ma'ana ba Allah zai fitar yau ba ko da yake ake boye wani abu Allah subhanahu wataala na iya ba. duk abin da na boye ko ka boye babu abin da Allah subhanahu wataala bai sani ba shi ya alamu sirra wa akhfa in akwai abin da yafi sirri boya to shi Allah subhanahu wataala ya san shi gabanin ya zama sirri a wurin ka ka boye a zuciyarka Allah ya san zaka yi wannan niyyar kuma ya san zaka boye wato Allah ya san sirrin ka gabanin ka yi sirrin mafhum tayyib na'am Ka hulnati da asubiya, saboda wani ne na hulnaka, wani suna biya nanunta duniya. Allah ya ce kude kishi da sashin kazalika kamar haka yuhyi Allahul mauta Allah yake rayar da matattu wa yuriikum ayatihi ya nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna ana fatan za ku hankalta a lokacin fa sai muka ce waye faɗi wannan Allah subhanahu wata'ala yace sai muka ce fa qul da ke shi bi ba'dha da sashin saniya anan ba a bayyana kafarta ko cinyarta ko kafadarta ko kanta ko kafanta ko wuya ba kawai bai ba abi hada sashinta a nan banu isra'il ba ce wani sashi ba ke sa in ka tsananta sai a tsananta maka akwai inda ba za ka iya ba to sai suka yi shiru da aka ce sashi sai suka dauki sashi suka daka bi ma'ana kowanne suka ɗauka ya nan ce da sashinta ba a ce kaza ba sai suka yi suna ɗauka aka dake shi macaccen da wannan sashi sai ya miƙe yana miƙewa sai aka ce wa ya kashe ka sai ya ce wane ne dan dan uwana ya kashe ni wannan magana da kubutar da wata kabila da ake zargi babu hannunta amma da ita ake nema a halakar a kansa dan uwansa ya kashe shi don ya gaggawa ya ci gadansa akan gado ya kashe shi da wanda ya tabbata a musulunci wanda ya kashe babansa ko matarsa ko ɗansa don ya ci gado ba za a ba shi gadon ba ba a ba da gado ga wanda ya kashe wani dan ya samu gado kana kashe ko babanka ne in ka kashe shi ba za ka ci gadonsa ba saboda kana bude kofan barna da zai sa kashe mutane dan a ci gadonsu yanzu imani yayi karanci da zai iya kashe ubansa a kan kuɗi so kula ga wannan sai mutunci ce duk wanda ya shiga cikin in any way aka zama is related to kisan kai to ko iya da gado ba za ba shi gado a ciki ba kaga wannan zai sa kenan dole kai hakuri sai ran da ajalin sa yayi ba za ka yi gaggawan kai wani mutum don ka ci gado ba so yana duka shi nan take sai miƙe yana miƙe a sai fada to ka'ida haka Allah subhanahu ala yake bayyana gaskiya idan wani abu ya shafi wani bawan Allah ko wani abu zai sa a cutar da wani abu to Allah subhanahu ala yakan bayyana gaskiya yanzu akwai abin da ya faru da wani matashi sunansa Juraidu bayan zamanin Annabi Isa alaihi salam aka yi shi wannan matashi ne mai ibada ya je bayan gari ya gina wajen ibada yana ta sallah yana ta bautan Allah me ke faruwa sai wata karuwa ta yi ciki sai ta haifi da da aka dambe ta waye muke ciki sai ta ce juraiju ne sai yan gari suka dauka ashe juraiju ustazon ƙarya ne ai ashe wani bon again ɗin ƙarya ne ciwa ciwa yake aka fara magana yana can wajen ibada ofta ya gina yake ibada kawai sai aka zaka fara rusa wajen ibada yana yanke sallah mai faru kai kai ka bar sallah karya kake bar wani ibada dan kaza kai wa karuwa ciki ita daman sunna ta mutanen banza burinsu kullum a rayuwa ce wani mutumin kware yayi yi felin duk mutumin banza bai so a samu na kware yanzu ga honorable a nan wurin minister of youth and sports idan ka ga an yabe shi da rubin amana muna jin dadi ko ba ma ji idan aka ce yana da adalci baka jin daɗi, to duk wanda yake barawo ko macin amana baya so ya ji. sa ko ƙarya ne ji a ce to minista yayi rashin gaskiya sai ya ce to abu yayi shi dabi'ar mutumin banza bai so mutanen kwarai su yawa so yake kowa yi felin kamar yadda shi yayi felin to ne suna ce ta mutanen banza suna bukatan duk na kwarai ya yi kalin ba wai shi ba kowane mutum inda na kwarai ne za a ce wane ya kwadanta to mutum banza baya ku shi burin a ce duk iri da ne ayi mutuwar kaka ne duk kowa ke dani ne to haka yake bukata ba sa bukatan na kwarai. to suna jin jureji an masa sharri ba bincike ba tsayahiya ne aka zo aka fara rusa wajen ibada Jureji ran sai ba ce ina matar aka kawo ta da danta aka kawo dan jureji sai taba dan haka sai ce man abuka waye ubanka waye mahaifinka dan sai ce ra'il ganan yana tsumman goyo sai ce wani mai kiwon tumaki ne babana to sai suka mutanen banza suka ga yanzu abu labari bai kai ba zaka ce a shekku rai waliyi ne kuma sai bari yanzu ba sai ka dauki da za ne tabar riki to haka ne idan na banza ya so na kware ya filin ya ga duk kokarin sa haka bai yi ba to daga baya sai ya zo biya mai shaki ba zai ce haka ne fa a ce a ce haka ne to sai ba da kai shi yasa credibility ba ka iya gina shi ba a zarge ka ba amma idan kai da ka karfi Allah to akwai ranar da zaka wuce kuma zai zama kowa ya amince kai na gwarai ne a rikon amana ne a gaskiya ne a adalci ne kowanne ne ya hakuri ke riko da gaskiya akwai ranar da Allah zai wannan to wannan shine kul nadribu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al mauta haka Allah yake rayar da matattu take kawai da aka dake shi Allah ya rayar da shi ai inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun kawai daga an ce kasance sai ya kasance in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhzaruna ayata ta 53 cikin suratul suratul yasin kawai kuri ɗaya za a yi ƙara ɗaya ne kawai sai ga duk duniya mun tashi gobe fa kiyama ba wai za a zo ne a hada injiniyoyi za a yi tashin kiyama a dora wajen kaza a rusa gidaje a a ayi ayi tayar na hawa ko jirgin sama da zai kai filin kiyama ba dan adam kai wannan zai kai ka aikin haji ko wata ibada tukuna sai an yi ta hidima wallahi ba gyaran airport babu wani aikin immigration babu custom babu 'yan sanda ba 'yan agaji kawai kunne sai duk duniya mu tashi babu wani aiki kowa an hudatar da shi kuma za ka rasa ga duk duniyan nan ko ina a kwance farar kasa ce ba za a ga wusatu ba da ka ce bari mu shiga masalacin annur mu itikafi ba maganan itikafi take kawai komai zai kwanta ba wani abu to haka al'amarin Allah yake ni da kai ne muke shan wahala za ka yi aiki za ka yi noma sai an ji an nemi an yi noma an nemi tractor an nemi takin zamani duk aikinmu ne za ka gina gida sai ka nemi fili sai an ji an nemi wani quantity surveyor yayi yi wani architect ya zana an tafi development control an yi kaza kaza kana hada da bashi da loan da kaza kaza kai duk al'amarin dan adam ne amma shi Allah kawai kunne shi kenan an yi an gama kawai shi sa yake wallahu me yake kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake rayar da matattu al'amarin Allah ne yake rayar da matattu ta ke rayar da shi wa yurikum kuma yake nuna muku ayati ayoyinsa wadannan sune ayat kauniyya ayoyin Allah da suke na gani ga wani ya ishi wani ko kuma wanda muke gani da ido duk abin da Allah ya halitta a duniya akwai ayarsa. wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a jikin halittanka kada idan ka duba ka baka ga akwai ayar Allah ne yayi ka misali ta za a ce babu wanda yake babu Allah gonar ka nuna kanta da kanta gidanka gina kansa da kansa yayi wa kansa fenti da kansa gidanka ya taba bude kofa ya rufe sai za a duba halittar ka dan a ce wai haka kawai aka yi ka wai nothing exists except matter wai haka abin ya faru daga theory of evolution ko kaza yayi kaza kaza ya rikide yayi kaza sai ka san ba zai yi ba tunda gona ba ta nuna kanta ko ofishin kan baka share ba zai share kansa ba samuwar ka ke nuna akwai wanda yayi ka wanda yayi mu shine Allah subhanahu ta'ala amma ba a taba yin wani lokaci a ce wai wani babu wanda yayi shi ba kai yanzu ka je ka samu ya ka ce gidan nan babu wanda ya shi kawai shi ya kansa tun da shi ya kansa kenan sai ka mallaka ka je ka rubuta suna ka ga mai gidan yadda bai da kai Allah subhanahu wata'ala yayi mu fiye yayi duniya a jikin mu yace akwai ayar da ke nuna mana Allah yayi mu wa fil ardi ayatun lil mu'min wa fi anfusikum afala tubsirun a jikin kawunan ku akwai ayoyin Allah ba za ku duba ba halittar jikin ka kadai yadda Allah yayi ka ya ishe ka aya inda fa Allah ya gada sai mu kaman mu kaman kunkuru yadda ka san kunkuru haka Allah zai ka da kwariya a bayan ka tana tafiya kaman kunkuru amma Allah bai mu haka ba ko ya ka kamar maciji to yanzu kaddara ce cin naka Allah ya yi ka kana bugata amma duba halittar da ya maka babu wani halitta mai kyau a duniya da Allah ya irin da dan sai ya ce duba jikinka za ka ga akwai ayar Allah ne ya yi ka ba kai kai kanka ba kaddara ka ce iyayenka su iyayenka waye kakanninka to kakannin waye su sai ka je dai inda ka san Allah ya yi su shi sa Allah ya ce haka yake nuna mana ayoyinsa la'allakum ta'qiluna dan ana fatan mu zama masu hankali shi sa qur'ani da masu hankali yake magana in kana da hankali salimi kubutaccen hankali ana fassara ayat sai ga hankalinka na fahimtar abin da ake yi shi sa da a musulunci mutum ya zama tababbe to shari'a ba ta kansa shi musulunci yana zama wajibi ne ga mai hankali amma ga mara hankali Allah bai dora masa ba don mun me dalili mai hankali ke gane a mara hankali baya ne baya fahimta kisa qur'ani da masu hankali yake magana kisa mu rika samun lokaci muna zama muna tunani akan ayoyin Allah subhanahu wataala wannan ba su kara mana imani da wannan Allah yi saving al'umma a zamanin annabi Musa ba a yaki ba ba a kashe kowa ba kawai daga sani akai Allah ya bayyana wanda ya wanda ya kisan kai ga kissar qur'ani ana karantar da mu darajar dan adam duba duk taurin kan banu isra'ila da suka ba wa Allah matsawa da tambaya amma duk da haka Allah yana mutunta rayukansu kuma ya takaita ya sa ba a yaƙi bai bayyana wanda yake son kai wanda yake bayyana mana addinin musulunci yana mutunta jinin ɗan adam yana mutunta jinin dabba yana kare haƙƙin dukkan wata abin da Allah subhanahu wataala ya halitta a rayuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon riko da addinin musulunci Allah ya kara mana biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ah, ina ga zamu dakata anan a ah, san ko honorable minister zai matso kusa a sai wani sako da ko tun da damu muwa mun ba shi wani asamin ranke na amin amin Allah ya sa mu ji amsa mai daɗi a bakin wani rabin minista da ga maikin waje da shi da karfin Saboda jama'a suna zai sun buwa ramar na yi Allah wa Malam na samu goron da ya amma kamar kayan ruwa ban na ji zai yi tunani kuma sanya ne nufin haka. to alhamdulillah alhamdulillah malam sani na da addinin musulunci ya fi yadda kai kake tsammani Allahu akbar shi dangantaka da zumunta da yake na da musulmi domin na su ne Allahu akbar addinin musulunci an kafa ta a kan sani shi ya sa ayan farko yake ikra don haka idan mutum ba yi da sani eh, ba ya iya yi musulunci na kwarai wannan ce ta haifi abinda eh. ta fada cikin wa'azi <laughs> akwai mutane da yawa waɗanda suna kallon musulunci eh. kaman musulunci da ta'adanci uwa daya uba daya amma wannan ma jahilci a ah, mu da muka sani kuma a koyaushe muna karantawa muna nema kuma mu sani mu fahimci menene musulunci mun san menene ne a addinin musulunci amma malam kada ka manta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yarjejeniya da aka yi da krista na st catherine monastery wannan yarjejeniya manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aya ta farko ya ce krista mutane na ne ko da suna kusa ko da suna nisa haki yana kan ne a tare ya ci gaba da cewa ba za a masa mutu ba ya ci gaba da cewa musulmi su yi yafi domin su ya ce idan akwai yar yarfuta a wurin musulmi kada a hana ta yin ajininta ya ce kuma a mutunta masu da masu dadansu to abinda ya bani tsoro a cikin wannan yarjejeniya shine aya na karshe ya ce wannan yarjejeniya tsakanin musulmi da kirista za ta dawa ma har kafin ma'adu to wani lokaci idan na ga ana fitina nigeria sun tambaya to duniya din ya tashi ne ya yi ana kone-kone gidajen da wannan na waya wanda addinin musulunci ta wa musulmi akwai shi a kan mufista na yi mamaki sai in ji mutum ya tashi ya je ya kere hanya ya cewa mutum cewa sai ya fada ya fada addu'an isa almasihu kafin a bar shi wuce idan kuma bai iya fada ba ta tare shi a kashe shi kitab mai sarki ce ubangiji allah ya halicci mutum cikin suransa da kamaninsa kuma kenan idan ka zika cire mutum ko musulmi ne ko wane ne ne shi ka kashe domin ba kirista ba me kake yi kenan ka ga ta yi wa allah barna don haka ni a fahimta na cikin komai a nigeria a nemi nufin allah gare ni da musulmi akwai kauna abinda ya sa na dau lokaci yin zo in ji wa'azi kuma wa'azin da na ji ta amfane ni to amma kafin zauna ni minista ne a gwamnatin tarayya najeriya kuma a kowane lokaci jama'a suna so su san menene ake ciki domin rashin sanin menene ake ciki din nan ne mutanen banza suna yawo da maganganu na rulu da na shirme suna nema su kawo a kasa shugaban kasar Najeriya dan daura Muhammadu Buhari yana da rai kuma yana cikin koshin lafiyarsa ciwo Allah ne shi kuma yana iya jarace kowa da shi a wannan lokaci buhari ya fuskanci jarabar ciwo abin mamaki shugaban kasar najeriya ya yi shekaru 77 da allah ya yi shi bai taba ya yi ciwon kai ba ya gaya min ya ce bai taba ya san mene ne na ciwon kai ba ko da lokacin da yake yaki bai taba ya ciwon kai ba amma ya fara sanin ciwon kai lokacin da aka zabe shi ya zama shugaban kasar najeriya za mu kyauta wa buhari kenan mu je mu zauna muna addu'a cewa ya mutu za mu kyauta mutu shugaban kasar nigeria in allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan zai dawo nigeria a ci gaba da roko domin shugaban kasa a ci gaba da roko domin nigeria wahalan da ake ciki hausawa sun ce idan ka ji mutum yana wayo Allah wayo Allah kada ka yi hanzari ka shiga ka bincika da kyau mai yi abin da ya sa shi kukan nan shi ya jawo a kansa muna na a nigeria ana washe kudin kasa nan ana yawo da shi ana boyewa muna na muna ma a zalumai tafi waɗansu mu a wancan lokaci muka ce ah, wannan tafiyan fa ba za ta haifi da mai ido ba aka ce mu munafikai yawai na muke tattalin arziki kamar rijiya ne idan ana ɗibawa da guga to za a dade ana ɗibawa amma idan wani ya doce tanki ya kawo bututu ya sa ya janye ruwan to ruwa rija zai bushe saboda haka azalumai suka kawo bututu suka kafa wa tattalin arzikin najeriya sun janye kudi sun kai a gidajensu suna boye a kauyukansu sun mai da makabarta ma wajen ajiya shi ya samu na wannan halin amma cikin yardan allah shugaba buhari shekaru biyu da ya yi tattalin arzikinmu yana farfadowa don haka ina so in tabbatar muku a ci gaba da goyon bayan wannan gwamnati kuma a yi addu'a saboda wannan bawan Allah wanda ya tallafa da kai shi domin kafin nan kafin baba ya tafiya na je na same shi na dube shi sai ce to ba ka dube kanka ga madadi ka dube kanka haka kace da yace babu na cike zuga shi ga yadda ka zama kai ba wai kana tunanin riga sabo za ka sa ba mm. ba wai kana tunanin za ka canza moto ba mm. motocinka guda biyun da an san ka da shi suna na kaduna ka aje sa wajen ba ka canza su ba mm. ba kafet ka canza gida ba ba canza fenti a gidanka ba kana na yadda muka sanka kuma ga shi nan ka lallace kowane wayewan gari babu abin da kake tunani kana tunanin kasar nan Najeriya na fito ka ji ba kai ba malamin makaranta ba ne ba zai yiwu ka tashi karfe takwas ka ji aiki sai karfe ka tashi sali nan kuma a kai karfe bakwai ka sauka kuma kana karban jama principal ne zai yi wannan domin yana da assembly na ce mishi to amma duk abinda da kake yi nan Allah ne zai saka maka amma na so tabbatar mishi na ce mishi ko yau in ya yi ciwo ya zama gurgu yana zaune a kujera mm. masu yawon nan ko su yi yawo ta jirgin sama idan ya ce zai tsaya zaɓe mai kada shi bayana saboda haka wani magana na nema a kore buhari da sauri bai tato ba ba a yau ba mu da wanda zai gaji buhari kura. ba mu da wanda yake da irin wannan zuciyan shekara biyu ba kafin ya canza ba ba tantin gida aka yi ba ba riga ba rigunan da buhari ya kisa duk wanda ya san buhari rigunan shi ne ni ban gan sabon rigan ku da ya tsaye ba wannan mutumin ne zai yi rashin lafiya ne ne nemi nufin allah kan shi sai a tafi ana cewa wai ya mutu malam baran baka wani tabbaci idan shugaban kasa ya shahada yau hmm. ba za mu yadda ba business shi a cikin awa 24 mana mai kama domin ne eh. musulmi ne shi eh. ya yi rayuwar shi a musulunci eh. ba sai ya mutu kafin za a yi siyasa da shi ba saboda haka da waɗanda suna sauri cewa buhari ya ba su wuri su koma kunni minufin allah buhari ikon allah ne buhari bayi da kyaman adini buhari bayi da kyaman kabilanci buhari yana kaunan kasar nan maganan wai fulani hasmen wanda an kawo yanzu ana yawo da shi wai fulani suna kashe mutane ina so yi tambaya ko za a iya bani an kafin tafi jonathan na mulki mummun sani a jos ana fitina tsakanin mu da fulani a wancan lokaci da su kima ba fulani ne yana gwamnatin jonathan menene ya sa ba yi fulani hafmen a wancan lokacin ba wato yanzu malam akwai abin da mu'iyayen da suka fada sun ce mai bakin jini an dare ana rawa amma mai bakin jini ya tashi zai taka rawa sai ganga ya burne sai aka kama shi to ina ganin abin da tunan na ne mai faru da shugaban kasa ubangiji Allah ya ba shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya ba mu kuma zaman lafiya Najeriya Allah ya shirye wanda da ba sa son zaman lafiya Najeriya masu shirya wanda idan kuma da su shirye ba Allah ya karya su na gode Assalamu alaikum wa wabarakatuh uh, na farko mun yi wa mai girma honorable minister gayyata ya ce a ba su lokaci ya tunani to da ta sai a ji a yi ta'adu a kan roƙon da muka masa da gayyata a ji a yi ta'adu a kai na biyu umarni ne ba mu na a ci gaba da yi ba mu buhari addu'a ran kai da za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala na uku addu'o'i da a ba Allah ya ba wa kasar mu zaman lafiya Allah ya kara albarka a kasar mu ran kai da za a ci gaba da wannan addu'a Allah subhanahu ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya wanda suke da matsala a cikin alkhairi Allah ya gyara su waɗanda aka roƙi ma Allah ya karya su ranka dade muna roƙon Allah ya gyara su duka duka Allah ya gyara kowa da kowa burin mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ina ga lokaci ya ja har mun dan da lokacin karatu da wajen minti bakwai za mu ga kana nan sai ayi shi ba wannan rabu minista addu'a ta alkhairi amana da Allah ya ba shi ranka dai Allah ya taimake ka wajen daukewa a gaskiya da rubon amana Allah ya ba baka consistency akai kuma Allah subhanahu ta'ala ya kara wa ta albarka goran da ya mu Allah ya sa ka ci wannan goran ka zuwa